albishirinku oh. ana magana gobe akwai karatu <laughs> eh a sarki zaki <laughs> duk sati kusan sunan karatun, raba gaddama sabon solo ne ba da za a yi kare na mun hankali da yusuf bilahi mun canja salon karatun. duk abin da kake challenging dina a ɗarika akwai a cikin gidanku don iyayenka ya sa ka raina mun hankali ba zai yi ba sha sa karatu da raba gaddaba sunansa in ka ce ina ɗarika don me kai kuma don me malamin ka ibnu taymiya yake ɗarika yana da lazimi yana da lokaci yana da adadi ya ba da ayoyi da lokacin yi don me ni kuma shauti jani ya bayar ka raina mun hankali Kyau Jani ya ce ya ga manzon Allah, kace kariya kake kai kuma malamin ka ya ce ya ga annabi. ba sai annabi ba ba malamin ka yace yana kallon lokul mahuzu ya zaka raina mun hankali a koma ka gyara gidanka kafin ka fito ka yi challenge na tana koro ya ni munafik a ya kada zaka wannan na mutum hankali ne ai malam sha sa mun canja yanzu salon karatu kamar zan ce ko sha sa raba gaddama ba shi ne abu na naje na yi musu a isha fm ba an ibrahim dan hakika na ce a'a kai dakata ga babban ɗan hakika ibnu taymiya shekara 700 da ya wuce mutum zai iya ya ce anal haqqu au subhani au ma fil jibbati illa ya ce mutum zai iya ya ce shi allah ne yayi wa kansa tasbihi sarki ya tabbata a gare ni ko kuma ma fil ba komai a cikin alkyabba na sai Allah amma ya ce nishadi ne shauki ne daidai yayi to wai shugaban ba shi ne shugabansu yi ɓanti ba to ya zaka raina mun hankali koma gida eh tambayi soho yaya aka yi haka yawwa sannan ka dawo gida na ka tuhume ni to saboda haka yanzu duk asabar akwai karatu karfe goma sha biyu a gidan sarki zaki na rana sunan karatu raba gaddama in ka ce min dan bidi'a ne a a a a kai garaje <laughs> eh, ina challenge duk wani malamin ahlu sunna da yake takamashi ahlu sunna ne malami kwaya daya tag nake nema a duniya tun daga su ibnu taymiya har zuwa yau wanda shi ahlu sunna ne ya tsaya akan kitabu wa sunna bai aikata bidi'a kwaya daya kawai nake nema manu in an samu kusa me zan yi to mun yi sallama da kuda ɗari kan tijaniya <laughs> magana kwaya ɗaya kawai a'a kwaya ɗaya tun daga ibnu taymiya a ɗauko har zuwa ila mina haza in aka samu mutum kwaya ɗaya bai ya aikata bidi'a wala yusuf to masallaci zai zama ta <laughs> ado zan wa kungiya za koma a zahar sha biyu zan dangale wando wai addini ya koma dangale wando da barin gemu ana magana to mu dawo karatu unadi rasulallahi bi kulli halatin ilaihi masiri wa huwa wa manhaju unadi rasulullah ina kiran ma'aikin Allah fi kulli halatin duk halin da na shiga annabi nake kira to yana raye balarabe daga kauye ranar juma'a ya tashi ya zo ya ce to yar mun shiga uku dabbobi suna mutuwa ciyawu sun mutu saboda fari shi balarabin nan babu allah ne a kauyensu me ya kawo shi wajen manzon allah akwai alfarma Eh, balarabin kauye ya san ga inda in aka zo za a biya bukata don na tabbata balarabin ne akwai allah a kauyensu ko ba gaba amma ya bolo kauyensu takanas ta kano ya zo majina, ya kawo kuka fari manzala kuma bai ce ya shirka ba ko ba a garin kuma akwai allah daga hannu bai ce masa haka ba manzo Allah ya ce wannan ka zo inda ake da alfarma billahi lazi da ya tashi ranar juma'a an ce alkabban ma a ranar janta yake yi nuna maka isa billahi lazi jan alkabban yake a kasa haka ya tashi ya hau mimbari ya daga hannu ya ce ya ubangiji ga rana na me ake bukatar ruwa ake ce ya wani ai ka wuce nan anas ya ce as-sama'u zujajati sama kamar kwalba farason take kawai sai aka ga iska ta fara kadawa kawai aka ga gajimare suna yawo wannan ta hannu wannan kafin ka ce kobo gari ya yi baki girin ya yi duhu anas ya ce ba mu bar masallaci ba sai da aka fara ruwa ya ce ba wanda ya koma gidansa ba a jike yake ba ba nan ne mana yusuf magana take ba da aka je gidan ini aka yi ana tafkawa ba a daina ba aka kwana ana yi ba a daina ba washe gari asabar aka tashi da ruwa ba a daina ba ranar lahadi aka tashi ba a daina ba litinin aka tashi ba a daina ba talata aka tashi ba a daina ba laraba aka tashi ba a daina ba alhamis aka tashi ba a daina ba juma'a ta sake ta dawo ba a daina ruwa ba saboda mai alfarman ne ya ce a yi ruwan billahi ne ila annabi ya yi na biyu ramati na biyu taubati ranar juma'an ko shi wannan balarabin ko wani sai ya rugo a guje masallaci ya ce ya rasu lallaki duk abin da idan ta yi yawa ta zama bala'i ruwan nan da kace ta sauko fa ta zama bala'i ta tafi da gonaki ta tafi da gidajenmu ta tafi da ko saboda ka ya rasulullahi ka ce ruwa ta tsaya <laughs> maza Allah ya daga hannu ya ce hawalaina la alaina inda ka san wato yankan nama kawai sai ruwa ta tsaya tak malam ruwa ya san waye annabi manzo Allah a ce inda ba a ce hawalaina la alaina ba malam Yusuf wallahi azimu har yau da ana ruwa mutane ba su san annabi ba sosai suna mana shirme sinannu da anannu suna taba mutuncin manzan Allah duk mun shiga bala'i duk abin da ya kawo mun nan fa yanzu taba mutuncin manzan Allah ne to saboda haka annabi to bayan bayyana ma alfarman ba ta kare ba a zamanin saidi da umaru ana fari wani mutum ya tashi ya je kabarin manzan Allah ya ce ya rasulallah istasqi li ummatika fa innakum qad halaku ka shayar da al'ummanka al'ummanka sun kusa su halaka yana kabari ka ce shi ma ba shi da tauhidi don iyayen kamar kunya kuma a zamani yaushe zamani sai na umaru kuma ya yi mafarki sai ya ga manzan Allah manzan Allah ya ce ka isar da sallama na izuwa ga umaru ka ce ya kula da al'umuran al'amuran al'amarin jama'ansa kuma za a saukar da ruwa kuma aka saukar da ruwa. aka zo aka kawo kuka wajen nana aisha nana aisha fari ya dame mu ya za mu yi me magani me mafita bai ce a fita sallah ba ya ce ku yaye saman kabarin manzan Allah kabarin a rufe yake ya ce ku cire kwano suka cire silin din ma ku cire shi su ne ke sama ta yi arba da kabarin manzan Allah sama ta san waye manzan Allah ana yayewa kabarin manzan Allah tana ido hudu da sama sai sama ta hada gajimare a aka ruwa saboda haka mun san waye na biyu rahmatin na biyu taubatin ta mu dawo karatu wannan somatabi ne fa wannan <laughs> yusuf ya kake gani wannan karatu raba gaddama raba gaddama sunanta bilani zilai lagin labuwa, duk wani alu sunna sai ya zama gawa a nigeria karyar banza da suka cika yau muna mika musu idan sun isa su zo su tabbatar mana su ahalu sunna ne wanda yake kafin in faɗa ma dokta Jaki ya faɗa Allah ya <laughs> Jaki ya faɗa ya ce kai ka dauka in da su ne ahalu sunna in ji waye Allah ya Dr. Jaki ya kore su to wai a tsakanin su ba kenan fa to mu dawo karatu karatunmu na yau tagenta shine Mr. President, bring back our oil subsidy. Shi ne magana kawai ba wani kwana-kwana ba dubu. Eh, bring back our oil subsidy. Wani shi ne gaskiyar magana. Bari maimaita in bai gama ji ba. Eh, Mr. President, Your, Your Excellency, Tinubu and Kashim, please, this is the only solution. Bring back our oil subsidy. Wannan shi ne abin da zai sa kasa ta zauna lafiya. An fahimci zancen? Bring back our oil subsidy. Wannan shi ne gaskiyar magana. Wala Yusuf. kasa tana cikin bala'i kasa tana cikin yunwa kasa tana cikin masifa amma abin da ya sa muke shan wahala allah ya ba mu shugabanni ne marasa kishin kasa kuma ba su san ma ka'idar zaman, shugabanci din ba shi yasa za mu fito da karatun a fili mutane su fahimta ita wannan karatu malam yusuf mutane su gane cewa hikiman nan in Allah bai baka ba to ya raba ka da alheri da yawa idan Allah ya baka hikima to Allah ya baka alkhairai marar iyaka sha Allah sha sa qala Allah ta'ala yutil hikmata man yasha'u Allah yana baiwa wanda ya so wanda ya ga dama hikima shi yake ba da hikima ga wanda ya ga dama sai Allah ya ce wa man yutal hikmata wanda muka baiwa hikima faqad utiya khairan kasiran to mun bashi alkhairi mai yawa sai Allah ya ce wa ma zakaru illa ulul alba babu masu faɗakarwa ba su masu wa'azantuwa sai masu kaifin hankali to yanzu me hikima to shine muke so mu fito da shugabanni su zo su san koyarwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita hikima wa inna minal hikimati an ya al insanar rashidan fi tasarrufihi yana daga cikin hikima mutum ya kasance shiryayye a cikin ayyukansa a cikin tasarrufinsa fa yabda'u bil ahammi fal ahammu idan za ka yi abu to ka fara da mafi mahimmanci sannan ka ɗauko mabiyinta ko ba zan canza ba abu ga mai muhimmanci a yanzu ake bukatarsa wannan kuma nan da shekara ɗaya ma in an samu ba laifi to dala wani ya kamata a yi yawwa sai a ɗauko wanda yanzu ake bukata wanda yanzu ita ce mafi muhimmanci wanda ya fi shine mafi bukatuwa to shi ake yi sannan a ɗauko na bayansa zan zancen ko sannan kuma waya huza bil aslahi fal asla sai a dinga sai a dubi wanne ne mafi masalaha sai a fara da shi sannan sai a ɗauko mabiyinta shi shine hikima zan fito muku da karatun fili fa yau don shugabanni su fahimci idan damuwa ta tashi to wanne ne ya kamata a fara kashewa an fai zaka da amamahu muslahatani kadama anfa'uhuma idan aka bujuro maka da masalaha guda biyu to ka gabatar da anfa'uhuma mafi amfani a wannan lokacin yanzu misali malam yusuf yanzu ba muna cikin damuna ba to gidanka tana bukatan fenti duka ya yi datti ya yi kurni-kurni ya yi kaza ya yi kaza an fahimci zancen? an fahimci zancen? gidanka yana bukatan fenti sannan kuma in an yi ruwa saman tana yoyo kuma ana cikin damuna ba yanzu matsala guda biyu ba sun bujiro maka ba to dala wanne ne a cikin guda biyu na ya kamata a gabatar yoyo ko ba shi ba ne don shi ne yanzu zai rufa maka asiri don zai hana ka bacci zai hana ka kwanciya duk in ka ga hadari daga gabar hankalinka ya tashi kenan saboda za ka rasa gudun kwanciya gidanka duka ya lalace ko ba haka yake ba to saboda haka wannan shine hikima idan matsala guda biyu suka bujuro maka sai a duba wanne ne mafi amfani wanne ne mafi bukatuwa a yanzu ana fahimtar karatu to yanzu matsala ta tashi a nigeria ta yunwa shugaban kasa da gwamnoni ina ya kamata hankalinsu ya zo gine-gine kwalta flyover to ya za a yi mutum shugaba ya zama to ba hikima eh an cire subsidy gwamnoni an ba ku billions of naira kudinku ya kasance ya ninku ya ninku ninkin baninki a kasa tana cikin yunwa kun yi shiru kun zauna talakawa suna mutuwa suna jin yunwa ai ba ku so a zauna lafiya bane in an so a zauna lafiya ai Nigeria har yanzu muna da arziki wallahi muna da arziki ba yadda za a yi babana dangote kuma ina kwana da yunwa wannan ba zai taba impossible wallahi ba zai yiwu ba da ba ni da shi ne sai in hakura an ba zancen ko shugaban kasa yanzu abin da ake nema a Nigeria abinci ake bukata ba hanya ba ne akwai da ko ba gine-gine ba ne asibitin ma me duk cutar duniya a kashi 175 yunwa ne asalinsu kamar zancen ko saboda haka in na kwashi mani ina ruwa da wani malaria naira ɗari ɗari biyu malaria ya na rabu da shi to saboda haka ka kashe mun yunwa a yanzu shi ne mafi bukata to shi yanzu in aka bujuro maka da abu guda biyu wanne ne mafi amfani an ko yanzu da aka cire subsidy sai aka kara wa gwamnoni kuɗi ninkin baninki muna tunanin za mu sauki sai muka sake fadawa cikin bala'i me ya kamata a yi a janye ta yanzu wannan kudaden da ake bai a gwamnoni mu bai amfanar mu saboda haka a janye shi a bar yadda ake baiwa gwamnoni kudi a da irinsu a bar su wannan kudi da aka kara musu a janye su a mai da subsidi mu samu sauki ana fahimtar karatu wannan misali guda ɗaya kenan misalai irin wannan sun fi goma yau zan kawo muku don ba ba dalilin da zai sa mr president mutane kusan sama da biyu miliyan biyu su halaka a dalilin kun da ba ku kai mutum ɗari biyar ba ana fahimtar karatu wai zara a muslihatul amma wa maslahatul hasa wai zara al maslahatul amma wa maslahatul hasa kadamal ammata li annaha anfaqu idan mas'ala masalaha na ammawa gama gari kenan ammawa idan ta taso wa maslahatul hasa da kuma masala da kai kadai ta shafa ko wasu mutane kankani ta shafa amma ko to kadamal amma za a gabatar da mas'alar mutanen dondozon gama gari sai abin naka kai kadai na shugaban kasa ba ruwan mu kai kadai ne yanzu yanzu duk nigeria ne a nigeria a kashi 100 kashi 85 ana cikin yunwa Allah ya ta sai ma haula wa rafa kaga zaman lafiya ba zai yiwu ba a famina sai a gabatar da mas'alar al'umman gama gari akan masalahar mutum ɗaya ko masalahar mutane kaɗan har ke bantattu ana fahimtar karatu saboda me li'annaha an fa'u shine mafi amfani wa ashmalu kuma shine mafi gamewa yanzu mutane a ce sama da a cikin dari tamanin da biyar ko saba'in suna cikin yunwa ko casa'in da yan uwa suka fada suna cikin yunwa yanzu mutane nawa kenan suna cikin jin daɗi goma mr president ya za a yi a ce kasa ta zauna lafiya ba zai yiwu ba percentage is too much inda a ce 30% ne suke jin yunwa saba'in suna dama-dama hamsin suna dama-dama ishirin suna mai kyau talatin nan za su iya su haƙura wayannan mutane saba'in din za su iya su ɗauki wayannan nauyin mutane talatin din yanzu wayannan mutane goma ba su isa su ɗauki nauyin mutane casa'in ba to saboda haka kasa za ta ruguje ku ji maganar mu na wallahi shine magana mafi ta gaskiya ta alkhairi muke gaya muku wallahi ta adalci shi shine kuma ta zaman lafiya amma ba ta da daɗi Yusuf wallahi mu ne masoyansu mu da muke fitowa mu gaya musu gaskiya kamar zancen ko dan dada ni bai bani naira ɗaya ba ban karba ba dole in faɗi gaskiyar da Allah ya bani su wanda sun karba ba sun ja baya ba wai suna cewa ai dama mun gaya muku dama malamai sun gaya muku kar ku fito zanga-zanga ga irin ta an fasa shagon wani wai an kaji jaki da kiki jaki a to malamin ka ya fada kar a fito dama an fada an taba yi zanga-zanga ne a fito a dawo dama lafiya a ai dama masifa ce ya fito da mutane malam muna nan ba zanga-zanga din ba sace kudi ba ba zanga-zanga din ba a fasa sabunan mutane an ɗauke kayansu ba ba zanga-zanga din ba a kama mutane a kai daji da shi ana ciniki kamar akuya me za ka gaya mutane dama an gaya mana kar a fita ma wani muka ba wani abin da suka gaya mana azzalumai ne sun karbi kudi sun sayar da musulmi baya sun zauna wannan shine sunan su kawai kana fahimtar zancen saboda haka menene zaman lafiyar kai ka san yadda jiya aka fito kasan na akwai yunwa ba a taba yin fita irin wannan ba a nigeria ba a taba yi ba an kure malam ya za ya ce abinda ina sayan shi dubu uku yau ya koma dubu goma sha takwas dada ni ka ce in je in yi hakuri <laughs> eh to buhun suga ya koma dubu kace dari da kawai dubu casa'in da da uku bai je dari ba to abba mr president mu gaya wa kanmu gaskiya wannan subsidy shi ya kawo mana bala'i to a janye shi wannan kudin neman shi ya kawo mana bala'i a janye shi ai kasar ba kasar gadon wani ba ne arzikin na nigeria ne ko ba haka mu tafi in 'ya'yanmu su ma abin da suka samu su ɗaura gaba su tafi amma ba in muka mutu to yara mu ya za su tafi a mudun mu rayu baya kuma mu san Allah ya yadda zai yi da su sannan kuma mu dawo kai kana tsammanin, bala Yusuf yaran da aka bar su da ba makaranta ba tarbiyya ba aiki dama kai me kake zato wayannan za su yi a mu daina yaudarar kanmu ko kuka ci kuɗin makarantarsu kuka hana su karatu aka hana su aiki sana'an da suke yi ma aka hana su sannan kuma ka ce wai an fita an yi sata malam dubban nan da aka yi jiya a nijeriya kab gaba ɗaya billahi la ilaha illa huwa wani a bairo a sainin guda daya zai dauke irin sa dubu kar ku raina mana hankali mana ko satan duka ba sata bane sata akwai bambanta a Nigeria ne sata ya bambanta eh barawo ya je saci akuya a ce barawo a je a daure shi a kai shi har prison dan gwamnati kuma ya je saci su of naira a ce a'a ah, ai ya sunan su ma a'a suna da suna ma su ba barayi ba ne a moni bandiri kai nigeria akwai daɗi wallahi dallahi ka kira su kawai barayi ne ba wani moni bandiri ko wani abu barawo ne kawai ya saci kudin al'umma to saboda haka yan uwa shine wannan fa ana koyawa mutane irin zaman rayuwa ne a cikin musulunci da a duniyance ga abin da ya shafi gama garin mutane al'umma to ka ɗauke shi ka bar personal naka kamar zancen ko saboda me wannan in ba su wannan gama gari in ba su zauna lafiya ba to kai ba za ka samu lafiyar ba shasa ka fito mr president bari in tambaye ka wallahi tallahi ni na jinjina wa matasan nigeria dalili na kun sani ne kuma shugaban kasa ya ban mamaki da mukarrabansu kun san dalili na shi ma yaran nan da za su yi zanga-zanga ba su fito farat ɗaya sun ce gobe za a fito zanga-zanga ba sai da suka ba da notis wata ɗaya kwana talatin cif kuma ba a jahilce suke ce ba abin da ya sa za mu tafi zanga-zanga mr president eh muna da bukatu guda goma sha biyu a gyara su da annabi ba dabbobi kuke mulka ba fa ‘ya'yan adamu ne fa ba akuyoyi ba ne fa ba jakuna ba ne fa kuma mutane ne su mutane ne ai ko matarka ce ta ce malam eh ni fa na gaji da zaman nan amma zan tafi yaji ko baka bai zancen ba na baka wata guda ɗaya ka bai zancen ko ina so in ga masara ko da rabin buhu ne a gidana ina so in ga shinkafa ko da kwano kwano goma ne ina so in ga mai ko da kwalba ɗaya ne ina so in ga magi ko da leda ɗaya ne dala wannan tana so ta tafi yaji kuwa ah. <laughs> wallahi ba ta so ta tafi yaji ko ga ba ba ka bar jizan jan ba sai aka yi watan nan ko magi ko gishiri baka kawo ba ta Allah wannan matan nan in ta yaji sai a ce ta bata da kunya ah, eh sai a ce bata da bata da ladabi a ce ba ta da tarbiyya tana tafiya gidansu sai ta ga ɗan masara gashashe ta zara ta gudu ta shiga gidansu sai a ce ya ce ita <laughs> hawa da Allah mu yi wa kanmu adalci mana a dada ni an baka abu guda goma sha biyu wallahi tallahi in ni ne shugaban kasa ko ni ina daga cikin mai baiwa shugaban kasa shawara wallahi ba za a tafi yajin aiki ba zai ce mr president eh ni kam dukiyar kasar naka ne ko na nigeria a ba nawa ba ne na nigeria ne na nigeria eh to me ya kawo wannan matsalar me yasa nigeria suka fada wa yunwa ba ana tunanin cewa wannan subsidy din ba ne eh kai kam duka duka shekara nawa za ka yi akan mulkin a yanzu nuwa da shekara hudu a shekara hudun baka dauke daya ba ka dauke daya nawa ya rage maka uku to dawo musu da kayansu ka dawo yadda ka samu ka batta magana bai kare ba ba da baki ya faɗa ya cire din ba a da baki mana ka ce ka dawo da shi kuma shi ne ba ne eh kana hawa lokacin da aka ransar da kai kana gigiza ka ce ka cire subsidy to yanzu kuma an mutanen Nijeriya suka ce ba su yadda ba to shi nan welcome back sai a yi renewing nashi ko ba shi ba ne ba ko subsidy kwaya ɗaya aka miyar mutanen Nijeriya ba za su tafi zanga-zanga ba ko ba ku yadda ba wala ba za ta za ta a'a dada ni mun gode Allah ya sa a gama lafiya dattijo ko ba haka ba amma ko kwaya ɗaya abin da suka zanen nan ba baka fito ba ka magana a kan ko kwaya ɗaya ba kana zaune a bila kana cin shinkafa da kaza in ka ci ma ba amfani kai zai yi maka ba saboda haka abu mafi kyau shine zaman lafiyar nan ba abin da ya kai ta kuma abi hanyar da laluma mu zauna lafiya an fahimci zancen mu je kuma wai za baral amra baina an fa'ala wajiban aw wala ولا يمكنه bihima jami'an جميعا كدم ala على التطوع annahu أقد idan al'amura guda biyu suka kewaye ka bai da an fa’ala wajiban auta tatawu'an shin ga wajibi ga kuma na fila? an bambanta ko to kuma ba zai yiwu ka yi wajibin kuma ka zo ka yi ta tatawu'in ba dole guda ɗaya za ka yi to malamai suka ce to ka gabatar da wajibin an bai zancen ko ana binka ana binka bashi miliyan ɗaya ko ba haka ba wayannan kuma sun zo suna neman taimakon gina masallaci <laughs> ko ba ka bayyana ba miliyan ɗaya so wanne ya kamata ka yi wannan wajibinka ne wannan tsatsawu'i ne ko ka fahimta ba ana binka kana da ana binka miliyan goma kudin aikin hajji kuma miliyan goma ne ka gane ko to kai da kai ana bin ka bashi yaushe ya wajaba a kanka bai wajaba a kanka kai ko ma Allah ka je ka biya bashin mutane kana fahimtar zancen matarka ba ka da abinci ka samu dubu ɗari za ka iya ka siya shinkafa ka kawo gida a ci ko ba haka ba sai ga nan kuma wasu mutane sun zo da bukatarsu zai aurar da 'yarsa <laughs> kuma ga wani jan ba Allah ya samu a ce kanin ko babanka ne ko kuma kanin ka ne ko wanka ne ya zai ce eh, ya makarin ka ya ya eh wallahi lokacin auren nan fa yayi kuma kai gidanka ba abinci kuma kudin da kake da shi na abinci ne gidanka kam ciyarwa ba wajibi ba ne auren da ita wajibi ne a kanka to wannan farashin sanin wannan ka'idojin shi ya jefa mu cikin bala'i mu muna cewa muna cikin yunwa su suna cewa a'a wai a yi hakuri hau <laughs> muhammadu rasulullahi malam yusuf wata rana billahi la zilala illa manzan allah sakiyan dare karfe biyun dare sai ga manzan allah a waje yana fita sai ga na abubakar siddiq shi ma ya rugo a guje ya fito sai ga can sai na umaru shi ma ya fito sai ce su la'a wannan fa suka duba suka ga manzan Allah ne manzan Allah ya dube sai ce abakar ah, ne ce na'am da bai ta ce umar eh ma akhraja kuma ya fito da ku cikin wannan lokaci sai ce su la'a mu abin da muke mamaki me ya fito da kai a wannan lokacin sai manzan ce kar dai abin da ya fito da ni shine kuma ya fito da ku ce ni yunwa ne ya fito da ni in ji manzan Allah suka ce rasu lawala mu yunwa ne ya fito da mu daga gida ya hana su bacci kai kuma dadari kana ce mana a yi hakuri shugaban halitta da sahabbai sun fita karfe ɗaya na dare tsakiyar dare waje kai kuma kana cewa ana hakuri da yunwa eh da sai su ba su hakura su zauna ai yanzu abin da za su ke cewa mu yi hakurin inda za a ce su su dawo matsayinmu mu mu koma matsayin su mu ce su yi hakuri za su hakura wallahi ba za su hakura ba ko ba ga ba mu ce Allah ya sa gwamnoni da shugaban kasa da mataimaki da senatoci da rep ku ku dawo matsayinmu mu kuma mu koma matsayinku ku ku yi hakuri da yunwa wallahi tallahi sai sun fito zanga-zanga wallahi za su fita zanga-zanga wallahi fita zanga-zanga za su yi zanga-zanga ma ba tallama da irin namu za su yi ba wallahi ba su yi ta lumana da ba abin da ya sa yaya sanato an siya masa motar miliyan 250 ya zai yi magana moto kawai wai kasan da ba a koshi ba a siya wa mutum kwaya daya moto ta miliyan ba goma ba ba ishirin ba ba hamsin ba ɗari ɗarin ba ba ɗari da hamsin ba ba ɗari biyu ɗari biyu da hamsin inna lillahi miliyan ɗari biyu da hamsin na fa arzikin dubban mutane ne ba malam a ce miliyan da ɗaya za a baiwa kowane mutum mutum ɗari biyu da nawa mutum ɗari biyu da hamsin za su samu jari a raba musu ɗari biyar biyar mutum ɗari biyar za su samu jari kuma kuma yi can ba ni kam yanzu duk wahalar da muke ciki nan a kowane za ka ɗauka ɗari biyar ne baka cire shi daga kangi ba wani sai ya yi aure ba ana fahimtar zancen to saboda haka sai manzan Allah malamai suka ce ah? to sai ka gabatar da wajibi akan tsawo'i amma zan to wa na sha min fi'lihi maslahatun wa mufsidatan wa takafata akhadha bidar'i mufsidati li ad-dar'a al-mufsidati inda takafui aula min jalbil maslaha to yanzu kuma gashi nan maslaha ne da kuma barna sai suka hadu, to wanne za a yi wannan maslaha ce wannan kuma fa idan aka bari za a iya a kai ga mutuwa ma an bar zancen ko to yanzu wanne za a fara gabatarwa ku nake tambaya ku za ku amsa wannan eh yawwa wani ma ya ce a to wanne za a fara ga barna ga masalaha eh eh barna za a tare to haka karatun yake an bayan zancen ko ma'ana ga 'ya'yanka guda biyu ɗaya yana kwance asibiti ɗaya kuma yana bukatan a biya masa school fees shine masalaha wannan kuma likita yana neman dubu hamsin ana so a sashi operation in ba haka ba to komai zai iya ya faru nan kuma tana neman yana neman dubu hamsin school fees time yayi kai kuma ka hamsin ne wane dubu hamsin za biya na marar lafiya za biya don shi ne mufsida in an bari za a yi banna an bari zan ko to yanzu idan kuka bar mu kuka ce mu yi hakuri mutuwa za mu yi ke eh, mana yusuf yanzu ma ana kan mutuwa to yanzu idan kuka bar mu mutuwa za mu yi gyaran yiwuwa mu za ku yi ko kuma za ku je kuna yi mana hanya kuna yi mana kaza kuna yi mana kaza kuna yi mana kaza a ku zo ku gyara barna don yunwa da muke ji yana samu yunwa muna shi ya sa malaria sai mutum ya yi tiricin so goma bai warke ba akwai yunwa kawai zancen ko mutane sun dauka malaria ne ba wani malaria yunwa ne yake damunsa mala yusuf kasan nan fa an kai fa ana cin dusa fa a kasan nan fa an kai fa mai dan wake in ta jefa dan wake ta sayar da dan wake mutane sun yi layi suna jiran ruwan dan wake billahi la ilaha illa huwa a maiduguri haka wani bai wuce sati biyu ba aka ya ga gaya mun a anguwanmu ne ma a sabon lamba mutane sun jera kwanuka idan ta gama dan waken sai a zuba musu ruwan dan waken sai su sa su ga su sha kunun kanwa sai kuma gashi jiya sai na gani live a bidiyo an ɗauka don mai ɗan waken ta gama ga mutane suna sun jere suna sun sa kwanonsu ana so a zuba musu wannan ruwa ana cikin gari ma ana yi to ba ran da zaka fita baka ji wani yana ce maka bawan Allah wallahi gidana ba kowa ba komai wani ya ce maka tun safe bai ci ba to wannan barnan in ba a gyara ba kasan ba zai zauna lafiya ba shasa sabilu salam shine a dawo da subsidin nan mutane nigeria hankalinsu ya kwanta nigeria ta zauna lafiya amma wayannan samarin da suke cikin wannan masifar wayannan al'umman da suke cikin wannan masifar wato inda zaka gane kasan nan bala'i ya kai bala'i wani bidiyo da jiya na gani da zure na gani mala yusuf sojoji ne sun kwaso mai irin tati din nan kings nan da kayan abinci da waye-waye a irin pick-up dinsu nan ka gane ko kuma ga sojoji a bayar a cikin motar shi ma akwai sojoji kawai ga wani saurayi kamar yana jinjina musu eh, eh, da aka zo daidai inda mai yake billahi allazi la ilaha illa wala yusuf ya sa hannu ya korto <laughs> mai wallahi galam 30 liters din ya ya fusgo guda daya sai kuma guda ɗaya daya sai ya sake bin sa shi wannan guda daya da ya dauka kawai sai ya yona wani kuma a gabansa ɗayan ya faɗi shi ma ya ɗauka yayi nan wallahi sojojin kuma ba su saya matafiyan su suka yi Allah Allah gaskiya ne suna tafiya suna tabi ma an dauka to yayi sun saya yanzu mutane ba su kai soja ba marmari daga nesa ba shi mai ɗauka a bidiyo din inda ka san wato kamar abin da ya yi kamar tarar zaki ne yana cewa kai kai kai a tsorace yake magana amma shi billahi zai ko ko tankawa bai yi ba billahi ne yana kamar yana jinjina musu ba haka ye eh, ye eh, ye eh, oga ye kaza ana zuwa waje da ya sa hannu ya fusgo mu <laughs> kai ustazin ya cewa wai an fito an yi sata to a gaban a cikin motar soja ya dauka gaya min abin da za ka yi da shi eh? mutumin da ya kai haka kana sammani akwai abin da zai hana shi ba dai karshe da soja shine hukunci ba da bindigansa da komai in ya yi harbi kuma ya harbu ba ba gaba ne amma duk wannan bindigan da baraza duk bai gani ba ya ca hannu ya ɗauka wani mutum da ya faɗi a gabansa shi ma ya ɗauka suka yi wallahi su kuma sun burge ni <laughs> wallahi ba su tsaya ba <laughs> tafiya suka yi to kasan da ta kai haka kana tunanin cewa akwai abin da zai dakatar da al'ummar nan mutane abin da ba su sani ba abin da ba su sani ba da yawa mutane a cikin kasan in ka raba mu kashi ɗari wala a cikin kashi ɗari nan za a iya a samu kashi goma ko zuwa ishirin su ba su ki su mutu ba situation da yanzu suke ciki din kai ne kake ganin mutuwa su sun riga wanda ya musu to me ne kana tare da matanka guda biyu mata guda biyu uku yara ya kai goma ba abin da za su ci su sha to me ya rage maka kai da kake jin tsoron mutuwa shi mutuwan mai nema yake yi ka san dai wannan yaro yana neman mutuwa ko ba haka ba don ko da wasa ba wanda nake tunani zai iya yi wannan in in labari aka bani ba zan yadda ba ba wai a shiga su to a dauka ba ba kai kana magana an shiga su to an dauki mai <laughs> eh? kai kana cewa an fasa maka shago to a motar soja ya dauki man saboda haka a'a mutu akan me ake mutum ya riga ya mutu da yawa suna tafiya ne da rai ne ba su san halin da suke ciki ba lokaci ya yi? ha minti nawa to saboda haka za a gabatar da ah, barna a kwato sai a kan a ce a jawo masalaha wa min alhikimati annahu idza ta'arabat mufsadatani wa kana la budda min fili ihdahuma akhadha bi bi ab hima dararan wa wa akallihima mafsidatan idan aka bujuro barna guda biyu wa min alhikimati annahu idza ta'arabat mufsadatani idan aka bujuro da barna guda biyu wa kana labudda min fi'ili ikhda kuma kuma ba makawa barna biyu na dole sai an yi guda ɗaya an bayan zancen ko to sai a dubi mafi cutuwar tsakankani wanda kuma za a iya a kwato mutum yanzu misali mutum ne yi da lafiya operation za a yi masa ka gane ko ai wannan shi ma banna ne don an bar shi zai kashe shi sannan kuma ana so za a yi masa operation operation nan ai shi ma barna ne to yanzu a cikin a bar shi da cutan da a yi masa operation a cire maga a cutan wanne ya fi gwara a cire masa cutan ya ji zafin sati biyu ko sati uku mutum ne ya karye da a bar shi da karayan da a ce a'a a zo a ɗaura shi ko da zai sha wahala eh kaga gwara a ɗauye shi ya sha wahala na lokaci kankani ya warke ya tashi ya fi sauki ko ba haka bane to wannan shi ne tsarin addini ana fahimtar karatu to sannan kuma yana daga cikin hikima wa min alhikimati an ya afarifa al li kulli zai fadlin fadlahu mutum ya tabbatar da eh duk wani mai falala ya tabbatar wa duk wani mai falala falalansa wannan shugaban kasa ne muna girmama shi mataimakin shugaba ne wannan muna girmama su wannan gwamna ne muna girmama su wayannan muna girmama su kowanne basarake muna girmama su kowanne mai falala ka tabbatar masa da falalansa amma kuma wannan bai zai hana ka gaya masa gaskiya ba ana fahimtar karatun faya tarifu liman asda ilaihi ma'arufan kuma a tabbatar da ka fito ka faɗa duk mutumin da ya yi maka alheri na duniya ko na lahira to ka fita ka faɗa bi ma'arufihi da alkhairinsa an fahimci zancen idan mutum ya yi maka alheri kar ka boye ka fito ka faɗa an fahimci karatu bi ma'arufihi wai rage kadan alaihi in amfada kuma ya saka masa idan hakan za ta yiwu ya saka masa an fahimci karatu in ba shi da halin saka masa bai da ji ba yi tafi hu da adahu sai ya yi masa addu'a ya dai abun idan ba shi da abin da zai saka masa to yayi masa addu'a ta alkhairi hatta ya zunna annahu kafahu hatta shi da kansa ya tabbatar cewa ya lalle kuwa ya saka masa wa min alhikimati yana da wa'lamu annahu min alhikimati an yanzura al-insana ila tasarrufati gairihi mutum ya dubi ayyukan waninsa bi minzari rahamati da Duman rahaba wa nuski da, da nasiha wal adli da adalci kaban zan ce ko kar ka yi wa mutum rashin adalci in za ku dubi aikin mutum to ka yi masa adalci kuma ka yi masa nasiha inda ya yi alheri ka ce ya yi alheri inda ya yi barna ka ce ya yi barna inda yake bukatar nasiha ka yi masa nasiha inda yana bukatar a gode masa to a gode masa yanzu ai muna gode wa shugaban kasa abin da ya yi ko shugaban kasa buhari bai yi ba kwatowa local government 'yanci wannan muna jinjina masa muna gode masa allah ya saka da alheri dan yayi yi babban jihadi don ba karamin zaluntar mu gwamnoni suka yi ba da suka tara kudin gwamnoni a karkashin su shekaru nan da muka yi kuma shi ne daga cikin abun da ya jawo mana talauci a kasar nan saboda babu kwale tsakanin gwamnati da talaka gaba daya an yanke shi saboda mutumin kauye ina ya san gwamna amma mutumin kauye ya san chairman ɗinsa na local government nashi chairman na local government yana asibiti yana makaranta yana hanya amma yau duk wannan babu caba local government ne ya ba da control amma yanzu dole duk babu shi amma yanzu an ba su hakkokinsu ba ba ba ba dila ko me cewa yawa to saboda haka abin da ake bukata shine yanzu an samu wannan kaga dole mu gode masa Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma ah, abu na gaba fa inna kullu ahadin la budda an yuhdiya illa man asama man asamahu Allah ta'ala kowane irin mutum sai yayi kuskure kowa akwai irin kuskurensa sai dai wanda Allah ya kiyaye shi walakin laisa minal hikimati baya daga cikin hikima an yanzural insanu ila janibil an fakat ba kuma hikima bane ba adalci bane idan za ka yi magana akan mutum kawai kuskurensa kake dubawa baka faɗin alkhairinsa wannan ba daidai bane an bai zancen ko saboda haka inda mutum ya yi alheri kai alheri ka faɗi alherin sa wa yad'u a janibi sawabi dukkan aiki da yayi baka dubawa kawai kai dai barnan kake dubawa to wannan ba adalci ba bane kamar yadda yan izala suke wa yan dariƙa duk abin da muka yi ba sa gani kawai kullum su ga ya laifin mu yake bal yanzura ila janibaini mutum ya dubi duk bangarorin guda biyu wa bai na kuma kuma ya auna tsakaninsu sun mai ya tsafi islakin hada'i kuma ya tafi wajen gyaran kurakuran yanzu ba gyaran kurakuran muka yi ba ai mu ba bukatar mu bane a ce a sauke Bola Ahmed Tinubu ba bukatar mu bane bukatar mu shine Bola Ahmed Tinubu ya gane mas'alan da al'umman Nigeria suke ciki wannan shine burin mu fakat in ya sauka ni za hau karshe ma wani wanda ya fi shi mugunta ya zo ko ba gaban zancen ba to kaga gwada mana dada ni mu lallaba shi mu tafi yi. ko ba haka ba to saboda haka mu burin mu shine mu yi musu nasiha ba abin da zai sa al'umma su dawo hayyacin su idan bai dawo da subsidy ba wannan shine maganar gaskiya malam Yusuf kuma idan suka yi kuskure wani abu ya faru har ga abun ya kai wani yanayi to ba laifin kowa bane laifin gwamnati ne to an bani kudin ajiya kuma kudin ajiya nan na al'ummar Nijeriya ne kaga ba na ba nawa bane ba na gidanmu bane to ka barwa al'ummar mana su ci su more wa min al-hikmati idza nubiya al-insanu ala khata'an alla yarkaba ra'sahu wa ya'budu hawahu fayamji fi khata'ihi wa ra'ahi yana daga cikin hikima eh iza nubiyal insan idan aka yi wa mutum nasiha ala hada'in a bisa kuskure Allah ya rkaba ra saukar ya daga kansa wa ya a hawu kai yaje ya bauta wa son zuciyarsa fa yamdi fi hada'ihi ya tafi kawai a cikin kuskurensa wa ra'ahi a ra'ayinsa shi a ce wai ba za a dawo da shi fa inna rujua ila alhaqi dawowa izuwa ga gaskiyan shi yana gani kaskanci ne eh eh wa inna rujua ila alhaqi khairun min at-tamada fil batili dawowa zuwa gaski gaskiya shine mafi alkhairi da mutum ya dawwama a cikin barna saboda haka yanzu siyar da muke masa kar ya girman kai ya sauka ya ɗauka wallahi tallahi ya ɗauki abin da goma sha biyu nan ko ɗaya ko biyu ko uku ya yi adresin da mutanen nigeria kowa ya koma gida ya zauna mu lallabi rayuwarmu ko ba haka ba to saboda haka wannan shine karshen karatunmu wal muminu shi mumini dallatuhu haqqun haisu wajadaha ahazaha wato ita gaskiya bataccen dabban mumini ne haisu ma wajada ku, duk inda ya same shi ahazahu sai ya rike ta karka dubi wannan yaro ne karka di wannan ba komai bane in dai wannan gaskiya ya gaya maka to bataccen dabbanka ne kawai kana tafiya sai ka same ta rike kayanka ka ɗauka ka tafi in dai gaskiya aka gaya maka ka ɗauke ta wa kasirin min alkhaliki jewa daga cikin mutane yamnahu mansibuhu aw jawahu min arruju'i ila alhaqi ba'da tabayyana lahu jewa daga cikin halitta kujerarsu da kuɗinsu da isarsu yana sa in ka gaya musu gaskiya ba sa daukawa ya za a ce shugaban kasa ka gaya masa gaskiya ya za a ce gwamna ka gaya masa gaskiya ko kuma shi gwamna ce ya kamar ni za ka gaya wa gaskiya ka gane ko na yi wa wani gwamnan nasiha ya ce ku mutane mai duguri idan kun zo kuna hada siyasa da addini to kaga bai dace ba yanzu gobe zan nayi masa nasiha kuma yanzu nasihan da nayi din shine duniya Nigeria suka fito suka ce suna jin yunwa ni kuma abun da dama na faɗan ranka da kuna iya irin aikin da kuke kuma kuna kokorin ku ku kara na saboda kasar tana da yunwa sai aka ce dan me na faɗi haka don me zan ce nigeria akwai yunwa don me zan ce inda ce mu akwai yunwa kaga to yanzu in ya ce ni na wanda na faɗa yin karya ne al'ummar nigeria gabar yamma kudu arewa sun fito din neman ruwa suka fita neman aiki suka fita neman karatu suka fita me ya fito da su yunwa saboda haka ita gaskiya gaskiya ta duk inda aka tafi kanta za a dawo inda karya na faɗa yanzu da ya tabbata ah, wannan malamin karya yake yi kaza kaza kaza kaza kaza an fahimci zancen ko to saboda haka idan abin da yake hana manya ɗaukan gaskiya saboda suna gani su su ci gwamna ne shi shugaban kasa ne shi senator ne shi mai kuɗi ne wannan shi yake hana su ɗaukan gaskiya idan suka ji shi shi yasa ba za su dawo kan gaskiya ba ba da ma ta bayyana lahu bayan abinda gaskiyan ta bayyana gare su karara sai su ki daukata wa haza min safa wannan wauta ce wa nas'alullaha ta'ala an yi na min zalika muna rokon Allah Allah ya kiyaye mu daga haka lokacin da za a gaya maka gaskiya kai saboda girman kujerarka ko malantanka ko waye kace kai ba za ka dauka ba to Allah ya kiyashe mu da wannan اللهم صل على سيدنا الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين